Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan sabon littafin mai suna Zulfa wanda shahararriyar marubuciyar mu Aisha ya ukura ta rubuta mana shi. Wannan littafi zai zo mana a ƙarƙashin tashar Binta Karbar Sale Novels TV. Ki sauraro kada ka manta. Idan danna subscribe sannan ku kada ka raura domin samun sabbin shirye mu da zarar mun tsora. Ni mama Hanifa nake cewa mu sha sauraro lafiya. Zulfa kashi na ɗaya. Dare ne mai cike da ɗimbin rahama, kowa na cikin gidansa sakamakon ruwan da ake zuƙawa. Wasu masu abin hawa suna ciki, masu tafiya a ƙafa da mashin sun fake saboda ruwan yin shi ake yi kamar da bakin ƙwarya. Ma'aikatan dare suna wajen aikinsu. A wannan lokacin Zulfa'u na cikin ruwanta na wanke-wanken kwanonin da aka ci abincin dare a gidan. Yawan ruwan da ake bai sa gwaggo marka ta tausaya mata ba yayin da ita kuma take ɗakinta na ƙasa kan biyar katifarta. Roshi ne a gefenta suna shan ɗumi ita da ‘yarta Salaha. Can gefe kuma mahaifin Zulfa ne zaune ya yi tagumi yana leƙen ‘yar shi da ke faman aiki a cikin ruwa. Zuciyar shi na zafi amma ba shi da yadda zai yi saboda marka ta fi ƙarfin shi. Allah Allah take yi ta gama ta shiga don ƙaramin ɗakinta da bai wuce taku shida ba Tana gamawa ta gyara gurin da sauri saboda ruwan kamar daɗa ingizo shi ake yi. Ta yi maza ta tsaya bakin ƙofar ɗakinta ta cire kayan jikinta saboda karya ya mata ɗaki. Dama ga ɗakin ba ƙofa ruwa duk ya jika ƙofar shiga. Matsa kayan ta ta shanya a saman kwanonta. Ta sa wasu yagaggun kaya da suka zazzage saboda tsufa. Da sauri ta hau kan katifar wacce ba ta da maraba da tabarma yunwa sosai take ji don raguwar da take samu ma yau ba su rage mata ba gara ma na kabiru yayan salaha da yan rage kaɗan da ya rage kaɗan saboda ta samu amma saboda tsabar ta ƙosa ta ji muryar da ke ɗebe mata kewa ta sa ta bacci cikin farin ciki muryar da ke sa ta manta ko wani irin bacin rai ya sa ta share yunwar da take ji ta ɗauko rediyonta da gurin kunnawan a cire yake in ka ga rediyon ba za ka taɓa cewa in an kunna zai yi aiki ba kibiyar ta ta sa ta kunna shi ta kunna shi cikin zakuwa ta kamo tashar liberty ta ƙure muryar rediyon don batir ya kusa mutuwa ta tura kanta cikin zananta ta ƙara rediyon a kunnen-ta. saura 5 minutes takwas ta yi ta dinga sauraron waƙoƙin da ake yi takwas daidai ta ji an sa sassanyar waƙa mai zuma zuciyar masoya Limshe idan ta ta yi saboda ta san taken isowar gwaninta kenan. Ƙara gyara kwanciya ta yi ko kaɗan sanyin da take ji ya gushe. Murya Abubakar Sadiq Marafa ita ta daki dodon kunnenta cikin salon shi na isa da ƙasaita. Salon da ke burge dubban mata masu aji da ke cikin garin Kaduna da kewayenta. Sallama ya fara yi cikin harshen Hausa da Larabci, ya mika gaisuwa gurin masoyan shi da Turanci. sannan ya fara program ɗin shi cikin harshen Hindu Indiyanci. Cikin ƙwarewa yake gabatar da program ɗin shi. Duk wata mace da ta isa a duk ranar Friday to tana manne da rediyon ta tun takwas har tara na dare. Wasu ma da rediyon suke fita taɗi saboda gudun kar a bar su a baya. Ko wata shida Sadiq Marafa bai yi da fara program ɗin shi ba. Amma saboda ƙwarewar shi da yadda mutane ke son shi za ka rantse tunda aka buɗe gidan rediyon yake aiki a gurin. Kasancewar shi mutum mai girmama, soyayya da san yanayi na damuna yasa aka ƙayata mashi wannan daren da waƙoƙi masu sanyaya zuciya. karfe takwas da minti arba'in bayan kammala da gabatarwa ya rage amsa tambayoyin masoya. Tambaya uku kaɗai ya ce zai iya amsawa a ranar saboda yana son yin bankwana da masoyan shi. Gaban Zulfa'u ya faɗi hankalinta ya tashi ta yaye zanin da ta lulluɓa domin saboda wani gumi da ta ji ya keto mata cikin taushin murya zigayu ta fara wurgo mishi tambayar farko ta ce tambaya ta farko ta fito daga gurin salma ibrahim tambayar da a kullum sai marafa ya amsa ta babu mamaki malama salma ba kuwa ce a cikin wannan shirin namu tambayar ita ce shan Sadik yana da aure dariya sadiq ya saboda yanda zai ta karasa maganar ya ce zi kenan malama salma bani da aure sai dai ku yi min fatan samun mace ta gari kuma kamila zai ta ce baka yi niyya ba dai ga mata nan kamar za su ci kansu murya can ƙasa saboda kar masu sauraro su ji ya ce zai ba haɗu da muradin raina ba har yanzu ya lumshe idan shi yana siffanto irin macen da yake so tun yana yaro zai ta buɗe murya da ƙarfi ta ce to masu sauraron mu marafa dai ya ce bai haɗu da muradin ran shi ba har yanzu sai ku taya shi addu'a samun nan kusa in kuma wace za ta kasance muradin ran nashi tana sauraron shi to sai ta fata Allah ya haɗa ta da shi ko daren daɗewa zo ku ga mata a gidajen su yanda suke amsa amin zurfa ta share kwallon da ke idanta dama ita ta san ba za ta taɓa haɗuwa da Sadiq ba saboda ya yi mata nisa sosai ya fi ƙarfin ajin mace marar galihu da irin ta. amma muryar da ke sa ta manta ɓacin ran da ake mata a gida yau za ta ma kunnen ta ban kwana to saboda me zai yi ban kwana ta tambayi zuciyarta kafin ta samu amsar tambayar har ya gama amsa tambayoyin cikin tashin murya ya ce zan yi ban kwana da ku masoyana zan ajiye wannan program ɗin saboda buƙatar hakan ta taso ina roƙon ku da duk wanda na bata wanda na taɓa ɓatawa a rayuwa ya yafe min na yafe ma duk wanda ya ɓata min waɗanda ba su sani a fuska ba ina addu'ar Allah ya haɗa mu da ku a Aljanna Firdausi. Na gode da ƙaunarku. Allah ya kawo wanda zai mai gurbi, maku gurbi na. A ƙarshe ina buƙatar addu'a ku akan Allah ya taimake ni, ya bani nasara akan abin da nake nema. Na gode, na gode, Allah ya bar mu tare. Waka ce ta ci gaba da tashi a kunnuwan masoyan shi da ke kuka. Zufa ta wurgar da rediyon bayan ya yi galalliyar jakar kayanta ta gurgar da rediyon bayan ya galgalalliyar jikar kayanta shiga kuka ba ji ba gani daren da ya kasance mai cike da sanyi da daɗi ga ma'abota soyayya ya kasance dare mai zafi da kunci a gurin baiwar Allah zulfa washe gari tun biyar na asuba ta farka duk da ba wani isasshen bacci ta samu ba tsakar gida ta fito daga da tulin kayan wankin da kofar ɗakin ta kayan gwagwamar kane da na salaha ta kalli kayan cikin faɗuwar gaba saboda yawan su ga danshin damina, ga kanta na masifar sarawa saboda rashin bacci da bata samu ba. Ta zauna ta buga tagumi da buta a gabanta tana tunanin irin rayuwar da take ciki tun bayan rasuwar mahaifinta. Tana 'yar shekara goma take aikin bauta, ba ta da wani lokacin farin ciki kullum tana cikin wahala, ba ta da samun isasshen bacci. Wannan dalilin ne yasa ko da yaushe in ka ga Zulfa ba ta cikin walwala, ba ta kula kowa, ko da a makaranta ne, magana mai yawa tana yi mata wuya in ta yi magana ko kai wanda take ma maganar ba lalle bane ka ji ta saboda tsabar sanyin maganar ta ta sha dukan asara a wurin goggo saboda yanayin maganar ta amma duk da haka bata sauya zani ba saboda babu wanda zai iya canza nature na rankwashi mai ƙarfin gaske ne shi ya katse rankwashi mai karfin gaske ya katse tunanin da take yi ta yi maza ta sauka daga kan dakalin da take rike da kanta gwagwa ta ce uban me kike zaune kike yi a gurin nan duk ga ayyukan gidan nan babu ko ɗaya da kika fara saboda tsabar iskanci da lalaci to bari ki ji kin ga wannan wankin wallahi kika kuskura gari ya waye baki gama shi ba sai na yi mugun saba miki shegiya mai mai siffar mayu ta wuce gurin kullum wainarta tana masifa kamar za ta arbaki makwabta sun riga sun saba da jin muryar marka mai waina a kowace safiya bare mahaifin zulfa malam ado da abin ya zame mishi jiki kuma ba shi da yadda zai ya fitar da yar shi daga cikin bautar marka shi yasa a koda yaushe yake fata da yi mata addu'a samun miji da ya aurenta ta bar gidan ya kudura a ran shi ko dan ga garuwa ne ya zo neman aurenta in dai zai dauke mata ci da sha wallahi zai bashi Zulfa ta idar da sallah ta yi ‘yan addu'o'inta ta fito da sauri ta ɗauki ƙaton bokitin fenti ta shiga jido ruwa a muno Din da ke masallacin su Allah ya taimake ta babu layi saboda gari bai waye ba. Salim dan limamin unguwarsu kuma malamin su shi ya ganta tana ɗiban ruwan bayan ya fito daga sallah cikin tausayawa ya karasa gurin mono ɗin tana ta bugawa tana haki ta ji sallamar shi ta yi murmushi a hankali ta ce ina kwana malam lafiya lau ya ce mata yana ƙoƙarin fara taya ta buga famfam ta ce ka bari malam na ma gama wannan shine karshe bai saurare ta ba sai da ya gama cika bokitin ya sa hannu zai ɗauka ta riƙe gefen bokitin ta ce don Allah malam ka bar shi kar in baka wahala kallon ta ya ce saki bokitin ki wuce mu je bata yi musu ba ta saka ta saki suna tafiye har suka kai kofar gidan ya ajiye daidai da kallon shiga gidan shi kan shi da yake namiji sai da kirjinsa ya dan amsa saboda nauyin bokitin ya kira sunanta a hankali ciki yi hakuri zulfa wuya ba ta ɗorewa komai na duniya mai wucewa ne kullum ki dinga addu'a Allah ya kawo sanadin da zai fitar da ki cikin wannan bakar rayuwar Idan ta yi ciko da ƙwalla ta ce na gode malam Allah ya saka da alkhairi ya ce amin kin san yau za ku fara jarbaki sauri ki gama ki taho makaranta ta ce to na gode malam ta ɗauki bokitin ta shiga ciki da sauri ta fara wanki sai gurin shidda da rabi ta gama duk sanyin da ake yi zulfa ba ta ji saboda tsabar wahala tana gama ɗauraya ta shanya wasu a gidajen wasu a gidansu ta shiga gidan tana gama ɗauraya ta shanya wasu a gidansu ta shiga gidan su inna delu inda suke shanya ta shanya sauran Hanna ce ta fito daga ɗaki tana miƙa alamar yanzu ta tashi daga bacci a ranar zulfa ta ta ja tsaki ta ce wahalalliya a wahala za ki ƙare har ƙarshen rayuwarki sai shegen girman kan tsiya sai ka ce wata 'yar sarki zulfa ko kallonta ba ta yi ba saboda ta riga ta saba da duk wata masifa da inna delu da diyarta hanne suke hada mata Gwaggo Amina ce ta fito daga ɗaki ta ce, Haba hanne, ku sakar ma yarinyar nan mara ta fitsari mana, da wanne za ta ji, da na marka, da salaha ko da na kike da delu, ko dai wani ta kashe maku ya isa a ce kun bar ta haka bare ba ɗaya bare ƙanwar biyu. Haba ainan gwaggo Amina ta ƙara harzuka ai nan gwaggo Amina ta ƙara harzuka hannu ta rufe ido tana surfa ma mata bala'i cikin reni har inda Delu ta ji ta ta fito ta taya ta suka dinga yi har da zungurin Zulfa. Faiza yar gogo Amina ita ta taya Zulfa shanya har suka gama ko kallon su Hanne basi ba. Gogo Amina ta ce Faiza ki ce Zulfa kar ta tafi ta tsaya ta cito. Faiza ta ce to mama ta ja Zulfa suka zauna suna ɗan hirar jarba gogo ta kawo musu dumaman tuwon dawa miyar tafasa. Nan suka wanke hannunsu da ruwa suka fara ci sai da suka yi kat saboda yawan tuwon. Da sauri zuffa ta tashi da ke ta deka ɗakin ta leƙa ɗakin ta ce gogo na gode sosai bari in shiga gida. Gogo Amina ta ce to Zulfa a yi ta dai haƙuri mai hakuri shi ke dafa shi da riba wata rana sai labari ta ce to gogo na gode sosai ta fito. Ta ce fa'iza sai kin biyo ta fita sai kin biyo mu ce islamiyya ta fita da gudu da bokiti a hannunta tana shiga ta tarar da maza da yawa zagaye da gwagwarmarka masu siyan waina sai hayaniya suke yi ruwan sanyi ta ɗiba a ruwan da ta ɗebo ta wuce bayi ta wanka saboda yawan mazan da ke wurin ya sa ta ɗauko koɗaɗɗun yunifom ɗinta ta shirya a bayan ɗakinta ta shiga ta ɗauko robar basilin ta dinga ƙwaƙulo saboda ya ƙare da ƙyar ta samu kaɗan ta shafa a fuskarta Wurin kicin ta je ta tsuguna ta ce ina ina kwana gugu. Ta kalle ta a wulaƙance ta amsa ta ce rikakkiya ina kuma zaki. Ta ce gugu Islamiyya yau za mu fara jarba. Salaha da ke zaune kusa da wani mai nafef sun haɗa kansu wuri ɗaya wai suna kallon waya ta yi tsaki sosai ta ce uban waye zai gyara miki ɗakin haka za ki bar shi da datti saboda ba a ciki kike kwana ba Zuffa ta madaidaici ko kallon Salaha ba ta ba ta ce ko yau za mu fara jarba kuma an ce mu zo da wuri. Wallahi daga na dawo zan yi. Murfin tukunyar da ke gefen shi ta ta gefenta shi ta wuri goma zirfa ya same ta a jikinta duk manja da bakin tukunya suka yin hijab ɗinta cikin tsagwagon ta ce dan ubanki wuce ki je ki gyaro ko ɗunkuma ko ko ko ina kuma ki fita ki ƙaro ruwa ki cika ko'ina na gidan nan ki yi zaman jiran a gama waina ki wanke komai ki ɗaura girki idan zufa ya ciko da ƙwalla ta miƙe ta shiga ɗaki tana jin mazan gurin 'yan tasha suna shewa suna taya gwaggo a ta. wasu ma har tafawa suke da Salaha da ke zaune a tsakiyarsu ta gyara ɗakin gwaggon ta fito ta ɗauki bokiti ta fita a ƙofar gida suka ci karo da fa'iza Fa'iza ta ce a'a ina kuma za ki da bokiti ta ce ruwan zan ɗebo ki tafi kawai kar in ɓata miki lokaci. Fa'iza ta fisge bokitin da ƙarfi cikin tsiwa ta wurgas cikin gidan ta ja hannun Zulfa da ƙarfi suka fita tana jan ta Zulfa na turjewa hakan bai sa Fa'iza ta saki hannunta ba har sai da suka karya kwana. Zulfa cikin muryar kuka ta ce Fa'iza kin san irin bala'in da kika ja min ne me yasa za ki haka kin san ba ni da mafita don wallahi gogo ba za ta yarda ba za ta yarda ba ni na wurgo bokitin ba za ta yarda ba ni na wurgo bokitin ba yau Allah ne kaɗai zai iya ƙwata ta a hannunta don yau kashe ni ne kaɗai ba za ta yi ba kuka sosai ta tsugunna a ƙasa take yi ba za ta ce tsoronki shi ke ja miki matsala kalle ki zulfa wallahi kin wuce duka amma kullum ai ta kirɓarki kamar jaka ke ba za ki iya kwatar ma kanki yanci ba sai dai ki zauna ki dinga kuka shi yasa duk suka raina ki wani yanci fa'iza ni har ina da wani yanci a rayuwata mahaifina bai neman man yanci ba sai ni zan nema wa kaina fa'iza rayuwar nan da nake cikinta ba na neman taimakon kowa sai Allah shi kaɗai ya san dalilin bari na cikin wannan halin kuma ina gode mishi a koda yaushe tunda ya bar ni da rai da lafiyata suka ji an shi daga bayansu. Fa'iza ta tsuguna tana murmushi ta ce ina kwana malam ya amsa yana kallon zurfa da ke ta faman kuka. Ita ma ta gaishe shi ya amsa a gajarce ce wuce maza makaranta don lokaci na ƙurewa. Fa'iza ta kamo hannunta suka wuce tana sha da hawaye bin siyai da ido cikin tsananin tausayi a ran ce Allah ka kawo sauyi cikin rayuwar baiwar ka zulfa'u. Tafiya nake yi da sauri duk kafata ta gaji saboda rashin abin hawa ga unguwar da zan je da nisa. A wani ka ta fara ƙayataccen gida kafata ta tsaya, gidan da zan iya cewa duk cika da batsewar GRA babu gida kamar shi. A kofar gate na tsaya saboda na duba gabas da yamma, kudu da arewa, ban samu hanyar shiga ciki ba. Gefe na rabe ina ɗan hutawa kusa da wasu flowers. Kamar daga sama na hango sojoji sun wanga mai gate gidan da san da sadda na shiga gidan da sanda na shiga gidan don kar su gani in shiga uku tsaye jikin wata Ford 2014 na hango wani magidanci kyakkyawa mai cikar zati da kyawun fasali cikin white uniform ɗin navy kuma da duka alamu babban sojan ruwa ne gefen shi wata kyakkyawar mace ce black beauty rike da wata farar yarinya da bata wuce foyes ba kamanninta da namijin ya yasa na gane yar shi ce Daga nesa na hango wata yarinyar mai masifar kyau wacce shekarunta za su kai 18 riƙe da ƙannanta biyu masu kama da junansu cikin kaya iri ɗaya suna tahowa kusa da macen suka tsaya babbar ta ce yaya ina kwana ya amsa cikin fara'a yana shafa kan twins ta ja hannun bebin da suke tare da ita ta ce adda laila good morning ta ce morning dear kun ga ku wuce ku shiga mu tafi kan su dadi su dawo ba mu karasa ba motoci biyu suka shiga kowace soja ke janta sai wata da soja biyu ke cikinta suka fita daga cikin gidan sojoji na tsarawa motocin farar mace ce kyakkyawa zaune cikin ƙayataccen falon da sanyi da ƙamshi ke tashi a ciki tana zaune cikin wasu lafiyayyun kaya masu masifar kyau Foti rabbana ne a hannunta tana duba shi. Sakowar mutum na ji daga sama na daga kai na hango wata kyakkyawar macen ita ma cikin shiga ta alfarma fuskar nan ta sha makeup ta karaso ta zauna kusa da matar da ke falon ina kwana yaya na ji ta ce cikin fara'a wacce ke zaune ta ɗago kanta ita ma cikin fara'a ta ce anti amarya kin tashi lafiya lafiya lau ta ce suka ci gaba da hira a nan na gane amarya da uwar gida ne awansu ɗaya da fita suka dawo gida da sallama suka shigo falon wani farin dattijo ne ya fara shigowa sannan duk suka take mishi baya wani saurayi na gani cikin uniform irin na cikin dattijon da nake da tabbacin mahaifinsu ne ya karasa kusa da matan gidan da ke tsaye suna tarbar mijinsu ya ce momi anti na good morning anti ta amsa tana shafa kan shi ta ce morning my son how are you ya ce i'm fine mom na sam, mun same ku lafiya ko lafiya lau suka ce dukkaninsu kowa ya nemi guri ya zauna ana ta 'yan hirarraki cikin farin ciki na san masu masu sauraro za su so san tarihin wannan gidan to mu je zuwa gidan chief of air staff of the nigerian air force air marshal hashim abubakar marafa nan na kai ku yana da mata biyu hajiya aishatu momi ita ce uwar gida sai anta hadiza ta amarya yana da 'ya'ya shidda kuma duk 'ya'yan na momi ne don anti amarya ta taɓa haihuwa ba usman Nuren shi ne babba sojan ruwa ne da ya samu nasarori da dama ya zaka shi ne naval commander yana da mata ɗaya laila da da ɗiya ɗaya aida yana zaune da iyalin shi cikin gidan iyayen shi suna zaman lafiya don laila mace ce mai kirki sosai da son mutane Abubakar Sadiq Abba shine ɗa na biyu a gidan. Ya gama Stanford University da ke California sannan yanzu ya samu training a University in Mountain